أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fitin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga maran domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da son sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yau dai muna asabar ne sha biyu ga watan rabiul awal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da takwas ga watan Oktoba na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu alprofesor Sheikh Muhammad Sanu Marijan Lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda ke ba mu dama da mu amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma suna na Anas Hassan nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu. Aka makalla. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci ɗan adam a cikin littafinsa mai girma ya bayyana sifofi daban-daban da ɗan adam ya siffanta da su a ɗabi'arsa daga cikin sifofin da Allah subhanahu wata'ala ya ambata na ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam shine yawan jayayya yawan gaddama Allah ce wa kanal insanu akthara shay'in jadala dan adam ya kasance ya fi komai yawan jayayya babu shakka yawan jayayya ɗabi'a ce da ɗan adam ya ɗabi'antu da ita kuma a dalilin haka ubangiji subhanahu wata'ala ya kewaye shi da dalilai da dama waɗanda za su yanke wato zafin jayayyarsa yayin da gaskiya ta bayyana gare shi abubuwan da ɗan adam yake yi na ayyuka masu kyau ko marasa kyau ubangiji su wata wata'ala ya sanya shaidu masu yawa dangane da shi ya sanya shaidu na annabawa shaidu na muminai shaidu daga gaɓoɓinsa ma da yake ayyukan da su su ma za su ba da shaida Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana irin jayayya ta ɗan adam musamman ma ɗan adam wanda bai haskaka da hasken imani ba bai tara tsirantu da da'awar annabta ba bai yi imani da Allah subhanahu wata'ala ba ko kuma bai yi imani da abin da Allah subhanahu wata'ala ya ko annabawa da shi ba وبنجي سبحانه وتعالى إن شاء ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حية لسوف أخرج حية أو لم يرى الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا عليك شوى متجنا شوى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حية متجنا شوى ينزل إلى النموت ذا أساك فتودني جرينا التي أولم يرى الإنسان yanzu mutum shi bai gani ba annan khalaqnahu min qabl mu ne muka halicce shi a da can walam yaku shay'a bai zama komai ba ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya mana yadda dan adam yake da jayayya har ma yake jayayya akan cewa ubangiji subhanahu wata'ala da ya yi shi a babu shi kuma zai sake dawo da shi ba Allah ya masa hujja da halittarsa ta farko cewa da farko babu kai Allah ya yi ka to ta yaya kuma za ka ce Allah da yayi ka ba zai saki iya dawo da kai ba bayan mutuwarka wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa dan adam daraba lana masalan ya buga mana misali amma ya manta da kansa وقال يكي من يحيي العظام وهي رميم وإذا تايرجا قصوصو النمبا يسندرتتكي سرد الدقي الله سبحانه وتعالى تنزشي لن أدم بيقتشي واه أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة Allah ce ka gaya masa wanda ya kirkiri halittar waɗannan ƙasusuwa a karan farko Shi ne zai raya su shi ne zai sake dawo da su wa huwa bi kulli khalqin alim kuma masani ne da kowace irin halitta kowace irin halitta Allah yana da ilimi a kanta Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana irin yadda ɗan adam yake jayayya dan ya gurbata rayuwarsa ta gaba Allah subhanahu wata'ala ikishala uqsimu bi yawmil qiyamah ولا أقسم بنفس بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نبعث إذامة بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه وبنجي سبحانه وتعالى يكي تيوى تنجينا أمانين تيوى بضامو إيا سايك داود شيبا الله سبحانه وتعالى يكي بل يريد الإنسان ليفجر أمامه وتنجينا سندي قربة ترايوة ستقبه ta hanyar saban Allah da bin son zuciya da yin abin da ya ga dama saboda haka yake ma jayayya akan cewa babu ranar alkiyama saboda in ta tabbata akwai ranar alkiyama akwai abin da zai biyo baya na sakamako a wannan ranar in yayi mai kyau ya ga mai kyau in yayi mara kyau ya ga mara kyau to zai kafe wajen jayayyar cewa babu ma ranar ba za ta zo ba shi yasa Allah ce bal yuridul insanu liyafjura amama yasalu ayyana yawmul qiyamah yana cewa yaushe nema ranar alkiyama take wato yana tambaya tambaya ta musu tambaya ta izgili ta ƙaryatawa hakanan ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa ranar gobe kiyama dan adam Allah subhanahu wata'ala zai kafa shaidu a kansa shaidu na annabawa shaidu shaidu daga muminai kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida kamar haka muka sanya ku al'umma ce tsaka-tsaki wato adalai muka sanya ku al'umma ce adalai domin ku zama masu shaida ga mutane kuma manzo ya zanto mai shaida a kanku wa yau mana ba min kulle ummatin shahidan alaihim waje ina bika Alha'ulA'i shahida Allah ce ranar da za mu tashi a cikin kowace al'umma wanda zai ba da shaida a kanta su ne annabawa sannan kuma kai muka zo da kai don ka zama mai shaida akan wannan al'umma da sauran al'ummu da Allah subhanahu wata'ala ya aika wa annabawa to haka ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya annabawa za su ba da shaida saboda gaddamar mutane za su ce su ba a taba ma aiko musu a taba aiko musu da wani manzo ba to sai zanto manzannin sun yi shaida sannan muminai na wannan al'umma za su yi shaida ga annabawan da suka gabata cewa dukkaninsu an Allah ya aika ya aike su ga al'ummominsu za su yi shaida akan al'ummomin da suka gabata cewa Allah ya aika musu annabawa kuma annabawan da duk sun isar da sako annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai yi shaida akan wani al'ummar cewa Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da sako kuma ya isar da wannan sakon da Allah ya aiko shi da shi duk ubangiji ya san waɗannan abubuwa ba wani abin da ubangiji bai san shi ba tun kafin ya wakana shi ya tsara yadda ma zai wakana saboda haka ubangiji ya san da haka amma duk da wannan saboda yanke jayayyar nan ta ɗan adam Allah subhanahu wata'ala yake ya shaidu a cikin irin waɗannan abubuwa hatta ƙasar da mutum ya aiki a kanta Allah subhanahu wata'ala ya ba da labarin cewa a ranar gobe kiyama duk sai ta kwashe labarin abin da ya labarin abin da ya wakana a kanta ta faɗa Allah subhanahu wata'ala yana cewa idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha Allah ce yawma idhin a wannan ranar wato ranar gobe kiyama tuhaddithu akhbaraha ƙasa za ta ba da duk labaranta duk abubuwan da aka yi a kanta sai ta faɗa saboda ka abin da mutum ya yi a bayan ƙasa na alkhairi ƙasa a ranar sai ta faɗa wani ɗan wane ya yi abu kaza a guri kaza a lokaci kaza wani ɗan wane ya yi abu kaza a guri kaza a lokaci kaza hakanan idan mummunan aiki ne yake ɓanta ko cikin jama'a ya yi shi to ƙasa za ta ba da labari wani ɗan wane ya yi abu kaza mara kyau a guri kaza a lokaci kaza zaka kasa duk za ta labarta abin da aka yi a doron bayanta bayan wannan ɗan adam ba mamaki ya ci gaba da karyatawa yana cewa abin da suka faɗa duk ba daidai ba ne duk ƙarya suka yi masa duk sharri ne saboda jayayyarsa to sai Allah subhanahu wataala ya rufe masa baki al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun Allah ya ce a yau za mu rufe bakunansu. su hannayensu su su yi magana kafafuwansu su ba da shaida akan abin da suka kasance suna aikatawa yayin da dan adam ya ci gaba da jayayya a gaban Allah yana cewa shi bai yi ba kamar yadda Allah yake cewa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum taz'umun thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikeen nace unzur kaifa kadhabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun ubangiji yake cewa ranar da zamu tattara su gaba daya sannan mu ce ma waɗanda suka yi shirka ina ababen tarayyar ku da kuke riyawa cewa su ne ababen tarayya da Allah waɗanda za su cece ku ranar gobe ina suke Allah ce sun ta kun fitnatuhum illa an kalu wallahi rabbina ma kunna mushriki sannan ba zai zama wata fitina ba a lokacin face sai dai su yi rantsuwa su ce wallahi ya ubangijinmu ba mu kasance masu shirka ba wato ba su taɓa yin shirka ba ba su taɓa zama cikin masu shirka ba tare da cewa a nan suna shirka wai ƙoro na haula shufa'una inda Allah suna shirka da gumaka suna bauta musu ba Allah ba suna cewa su za su cece su a gaban Allah ma'ana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai ba ma bauta musu sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah to amma yau gashi da aka titsiye su aka ba da shaidu a kansu suke karyatawa suke cewa wallahi Rabbi na ma kunna mushrikin wallahi ya ubangijinmu ba mu taɓa zamowa masu shirka ba Allah ce unzur kaifa kadhabu ala anfusihim ka duba ka ga yadda suka yi wa kansu karya, wa zalla anhum ma kanu yaftarun abinda duk suke kirkira na ƙarya na gumaka na bautar wani ba Allah ba duk a yau ya bace musu bat sun neme su sun rasa haka suke karyata cewa masu sun yi shirka a duniya to yayin da suka fara irin wannan maganganu cewa su ba su yi ba ba su yi ba ba su yi ba sai Allah ya rufe bakinsu sai ya ce wato hannayensu da kafafunsu su ba da shaida hatta idza ma ja'uha Allah ce wayo mai fushar a'da'ullahi ila an-nari fa hum yuz'un hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun a ranar da zamu tattara makiya Allah zuwa ga wuta a lokacin ana koro su wato dodo dodo kungiya kungiya hatta idan ma ja'uha sai sun zo wajen wuta ubangiji ya ce hatta idan ma jahu shaida alaihim sam'uhu sai jinsu wato kunnayensu su ba da shaida shaida alaihim samuhu wa absaruhum da ganinsu wa da fatin jikinsu duk su ba da shaida bima kanu ya'malun da abin da suka kasance akan abin da suka kasance suna aikatawa wato da ji da gani da fatar jiki duk za su ba da shaida cewa eh lalle abin nan da aka tuhumar ku da shi kun aikata ga lokaci ga sanda kuka aikata ga gabar da ta aikata wannan aiki a cikin ku wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un a lokacin kuma za su rika wato maganganu da faɗa ga fatansu da suka ba da shaida a kansu mara daɗi lima shahidtu alaina suna cewa dan me kuka ba da shaida a kanmu kalu sai fatin jikinsu su ce an tsakan Allah Allah ne ya ba mu firici ya ba mu ikon mu yi firici mu yi magana allazi an tsaka kulle shai wanda shine ya ba wa komai ikon ya yi firici wa khalaka kun awwala marra kuma shine ya halicce ku a karan farko wa ilaihi turja'un kuma gare shi ake komo da ku saboda haka su ba da shaida akan abin da suke aikatawa to wani duk dan a yanke wa dan adam duk wani shakku duk wani jayayya da zai iya zuwa yi gaban ubangiji anan Allah subhanahu wataala ya sanya masa mala'iku da suke tare da shi lahumu aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun Allah ce akwai masu tsaro a kanku masu daraja ne kuma marubuta suna sane da abin da kuke aikatawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba furicin da ɗan adam zai yi face a tare da shi akwai wanda yake sa ido halartacce a dama da hagunsa akwai waɗanda suke masu sa ido akan ayyukan duk da yake kamar da Allah izi ya talaqqal mutalaqiyani ne al-yamin wa an shimali shimal qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid saboda babu abinda zai fura ta Fatima da mala'ikun nan suna rubuta abinda duk yake faɗa mai kyau ko mara kyau mala'ikan hagu yana rubuta ayyukansa marasa kyau mala'ikan dama yana rubuta ayyukansa masu kyau ranar algoba alkiyama a tattaro kundin aikinsa gaba ɗaya a aje a gabansa a bujuro masa kundin abin nan wani za'u mawazin alƙis da yawon alƙiyama falatun zulamu nafsun shai'a wa in kala misƙala habbatin min khardami a taina biha wa kafa bina hasibin kowane irin aiki da ya ci kankantarsa a na gobe kiyama za a bujuro mishi yau mata jidu kulla nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wallahu ra'ufun bil ibad gaba ɗaya aikinsa mai kyau da mara kyau za a bujuro masa kowane rai zai ga aikin da ya yi a gabansa ɗan adam zai rika mamakin wannan littafi mali hadal kitab la gadiru sahiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala ya yazlimu rabbuka ahada suka mamakin wani irin littafi ne wannan duka wani abu da ka aikata babba da karami sai da aka littafin nan ya diddige su ya lissafe su Allah ce waje duma amilu hadiran suka samu abin da suka aikata an halarto shi gabansu gashi nan a halarci a gabansu wala ya zulimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci kowa ba a lokacin za a ce wa dan adam iqra kitabak Allah ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ubangiji yace ranar da wa kullu insanin kowane mutum alzamnahu ta'irahu fi unuqi mun sanya masa littafin aikin sa a wuyansa wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati ranar gobe kiyama za mu fito mishi da littafi da zai ganshi an bude shi a gaban sa a ce da shi iqra kitabaka karanta littafin aikinka karanta littafin ayyukanka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kai a yau ka isa ka zanto mai hisabi ga kanka kai da kanka ka ga abin da ka karanta fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zalantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya wanda aka bashi littafinsa a hannunsa na dama zai fita yana murna yana tsalle yana cewa ku ga littafi na gashi duk abin da yake ciki mai kyau ne in ni zanantu anni mulaqi na tabbatar da cewa sai na gamu da hisabi amma gashi ubangiji subhanahu wata'ala ya abin nan ya mun rangwame saboda kyawawan ayyukansa ya fito yana murna Allah ce to wannan yana cikin rayuwa yardajjiya rayuwar da zai yarda da ita zai ji daɗin ta amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوا وجدتي أنكم أكباش أهن ننهبوا تؤلوك تنزلك إيه ينا يا ليتني لم أوت كتابيه إن أماني أبان ما لتافي نابا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية حلك أني سلطانية ina ma a ce rayuwar duniya ita ce ta ƙarshe daga na mutu shi kenan ba za a sake dawo da ni ba ballantana in ga wannan abin tashin hankali abin bakin ciki saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya sa mala'iku su kama shi khuduhu fa ghullu thumma al sallu kama shi a jefa shi cikin wutar jahim to duk wannan saboda kasancewa dan adam halitta ce mai yawan jayayya mai yawan rikici annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma dalla qaumun illa utu jadalan ba mutanen da za su saki rayi su saki hanya su bace face an ba su tsananin jayayya tsananin jayayya duk abin da za a zo musu da shi da gaskiya to sai sun san abin da za su faɗa don su shure wannan gaskiya sai sun san wata shubuha wani ƙarya da za su ƙirƙiro don su ga cewa wannan hujjar ba ta yi tasiri a kansu ba to wani alama ce ta ɓata alama ce ta bata mutum ya zanto mai yawan jayayya a akan ƙarya akan barna kan abin da ya tabbata shi kansa ya san ba gaskiya yake ba wannan ɗabi'a kuma ita ce za ta bi ɗan adam har zuwa tashi alkiyama da inda kuma ubangiji zai kan wato zai kanannaɗe shi da hujjoji ta gaba ta baya ta ko ina har daga gaɓoɓin jikinsa sai ubangiji ya kafa masa shaida akan abin da ya aikata wannan kuma tabbatar mana da wato cikar adalci na ubangiji ubangiji duk ya san abin da dan adam zai yi da wanda yayi da wanda zai iya yi niyya bai yi ba ko menene yake sakawa a cikin zuciyarsa Allah ya sani ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل warid Allah ce mun halicci dan adam mun kuma san abin da zuciyarsa take sassakawa saboda haka abin da ya bayyana da abin da bai bayyana ba duk Allah ya sani wa sirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bi zati sudur ku bayyana ku dai wato da ku bayyana maganar ku da ku boye ta Allah yana sani amma duk da haka ubangiji subhanahu wata'ala bai yi masa hukunci da wannan ilimin da yake da shi game da shi ba A'a, sai da ya kafa masa shaidu ya kore ƙaryarsa gaba ɗaya ya zanto babu abin da zai iya faɗa sai dai kuma ya yi ta hauma hauma yana cewa eh, lima shahidtum alaina ya kuma za ku ba da shaida mummuna a kanmu kala an taƙan Allahu lazi an taƙa kulle shai wa huwa kum awwala marra wa ilaihi turja'un wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرجاكم فأصبحتم من الخاسرين التي ba kuna ɓuɓɓoyewa abinda kuke aikatawa ba ne amma kuntum tastatiruna an yashhadu alaikum Don kada wato eh, abin nan ɗin eh, eh, jinku da ganinku da fatinku su ba da shaida akan ku ne ba wannan ta sa kuke ɓoyewa ba a'a kuna zaton cewa Allah bai san da yawa daga cikin abin kuke aikata ba kuna tsammanin in kun yi a fili ne Allah ya sani amma in kun yi a ɓoye, Allah bai sani ba cewa ce wa zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum wannan shine zatan da kuka yi wa Ubangijin, ubangijinku ardakun kuma shi ya halaka ku fa asbahtum min al-khasirin kuka waye gari cikin tabaku saboda ka dan adam yana da wannan sifa ta jayayya kuma a komai sai ya nuna wannan sifa ta shi ta jayayya sai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya tsare su ya sanya hasken imani a zuciyarsu suka santo gaskiya ita ce abin da suke buri koyaushe suke fata su gani su samu su bi ƙarya kuma ƙoƙari suke koyaushe su kauce mata yayin da gaskiya ta bayyana gare su to suna yin saranda su sallama ba tare da ci gaba da jayayya ba yayin da suka gane kuskuren da suke kai suna ƙoƙarin su sauka da kansa ba tare da jayayya ba Allah su zama dace. Samin Tumamin, Malala ya saka da alkhairi. Sai yau tambayar mu ta ta zo daga wurin Umar Aliyu Tsakuwa Dal yake cewa malam ya halaka mutum ya auri kishiyar yarsa da ya aura idan mijin su ya rasu? ne babu laifi idan yarsa ta ta auri wani shi kuma wani dinnan ya auri ya auri yarsa wanda ba haramta aure tsakanin tsakanin su to ne kita malam wani mutum ne ya kasance makaho to sai suka rabu da matarsa kuma suna da iya a tsakanin su to bayan sun rabu da wannan matar tasa sai ya kasance suna tare da ita matar a gidan yana daukar nauyin ciyar da su baki daya amma kuma babu wata mu'amala ta aure tsakanin su ta bangaren auratayya to amma kan taimaka masa kasancewar su makaho dole za ta iya samun taba juna tsakanin shi ne ta tambayi malam ya hukuncin hakan yake to na farko me yasa suka rabu da za su zauna ta ci gaba da taimakon sa zan me zai zan me zai sake ta har tana masa tausayi haka tana taimaka masa ban san me zai sa to ce ya sake ta kuma daga baya ta dawo tana zaune tare da shi har tana har tana tattaba shi wannan ai mata magana ce mara kan gado tunda har tana taimaka masa kuma yana buƙatar taimakonta to me dalilin da zai sa ce ya sake ta sai sai barta ci gaba da taimaka masa baya halatta dan da sun taba zama tare ya kuma yi mata saki ida saki uku ne babu komai kuma ta zauna tare da shi har ma suna mu'amala har ta kai ma tana tattaɓa jikinsa wannan haramun ne ba halatta in yana buƙatar mai taimako sai auro wata in kuma wannan ba saki uku ne a tsakaninsa ba sai ya dawo da ita ta zama matarsa ya zama tana suna zama cikin cikin wato eh, nutsuwa da nutsuwar zuci cewa abin da suke yi ba ba haramun bane amma ya zanto da shi da ita suna tare kuma sannan har tana yi masa wani abubuwa har ta kai ga taɓa jikinsa kuma duk wannan a zuwan a taimako take wannan ba halatta haramun ne. Cikin hmm. yake ce malam wasu matan idan za su yi sallar magariba ko asibahi ko isha sai su rika yin karatu a fili to malam hakan ya halatta ko kuma ya hukuncin hakan yake. Ba laifi don mace ta yi karatu a fili ba wai an haramta wa mace yin karatu a fili ba ne. Da za ta yi sallar magarib ko isha'i ko asuba ta bayyana karatu yadda za ta ji yadda kanta Eh, tana cikin gidanta Wani babu wani abu a ciki ba laifi ba ne daman dai su bai zama wajibi a kansu ba ko bai zama abin da ake neman su da shi ba yayin da za su yi sallah magariba ko isha'i mace ba ba sai ta bayyana karatu amma dan ta bayyana wani ba kuskure ta yi ba ba ba laifi ta yi ba musamman ma in ya zanto a gidanta take ko a ɗakinta take ita sai waɗanda take eh, muharramanta ne ko 'ya'yanta ne wannan babu laifi ta ta mala game da mutumin da yake jin karatun alkur'ani ta cikin iyafis shi zai iya shiga ban yayi ya yi uzurin ya fito ba tare da ya kashe ba? A'a, karatun qur'ani ana son a girmama maganar Allah. Maganar Allah abu ne wanda yake da daraja yake da girma. Shi kuma ban daki wurin da ake biyan bukata wuri ne da ake da bai kamata a ce an shigar da sautin karatun alkur'ani ko da iyakun nan ka kake ji. Ya kamata ka haɗa wannan bayan gida da kake yi da kuma sauraron karatun alkur'ani ba wanda ya saba wa girmama karatun alkur'ani shi karan kansa lana cewa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wanda duk zai girmama sha'air Allah wato ababen bauta na Allah to yana daga cikin takawa ta zuciya haka nan ubangiji yana cewa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih wanda dai ya girmama abubuwa masu alfarma na Allah wannan yana daga eh, shi ne yafi alkhairi a wajensa a wajen ubangijinsa alkur'ani yana daga cikin sha'airullah yana kuma daga cikin hurmatullah haka akwai buƙatar a girmama shi haka in mutum yana jin qur'ani ya sa wannan ya fesa kunnensa sai ya kamata ya cire shi ko ya dakatar da karatun alkur'ani har sai ya fito sai ya ci gaba kuma ba daidai ba ne ya ci gaba yana biyan bukata kuma yana jin karatun qur'ani wannan ya saba wa girmama qur'ani da yake bukatar ka da ka yi sai sakon da ke cewa malam menene hukuncin wanda ya alwala kuma ya sosa gabansa a taba gaba malamai sun yi saɓani game da shin yana wajabta sake alwala ko ku baya wajabta sake alwala akwai hadisai da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin busra muttafaqun alai ce bukhari ya rawaito shi tana cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man masa zakarahu falyatawadda wanda duk ya sabu gabansa to ya alwala akwai hadisin Falk ibn Ali wanda shi kuma ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da shafar gaba nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi ma huwa illa bud'atun minka cewa wadai gabanka wani tsoka ce daga jikinka wani yanki ne na jikinka wato wannan yana nuna kamar ya shafi hannunsa ne ko ya shafi kafarsa babu babu alwala babu wajabcin alwala a kansa to wasu daga cikin malamai sun tafi akan hadisin busra sa a cikin sahihul bukhari wancan kuma yana cikin wajen sahihul bukhari yana cikin sunan saboda suke cewa wanda ya fi karfi busra kuma ta ruwaito shi wancan hadisi na talq ibn ali ya kasance tun kafin hadisin busra wato ko da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hakan to hadisin busra ya shafe hadisin talq ibn ali saboda shi talq ibn ali kamar yadda ya zo a cikin sahih ibn hibban cewa ya zo lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gina masallacinsa a daidai lokacin ya zo ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to kaga ashe na shi hadisin a farko farkon musulunci ne wannan kuma daga baya ne annabi ya faɗi wannan magana man masa zakarahu fa alaihi alwudu wanda ya duk ya shafi gabansa wajibi ya sake alwala suka ce wannan hadisi ya shafe ya shafe hadisinta to wasu kuma daga cikin malamai sun tafi akan cewa hadisin talq ibn ali yana nuna cewa sake alwala ba dole bane hadisin busra za cewa ita mace ce ya aka yi mace za ta ruwaito wani abin da bai shafi har mata ba Ah, maganar da tarwaito ba ta da alaka da mata wancan kuma namiji ne ya rawaito afuwan ah, maganar da tarwaito ba ta da alaka da maza ah, da mata shi kuma ya rawaito abin da ke da alaka da maza kuma shi namiji ne saboda haka sai suka rinjayar da hadisin talq ibn ali akan hadisin busra wasu daga cikin malamai kuma sai suka hada tsakanin hadisan biyu suka ce kowane hadisi ya tabbata wannan annabi ya faɗa wannan annabi ya faɗa sai dai hadisin balk yana nuna mana cewa alwalar ba wajibi ba ce wannan kuma yana nuna cewa mustahabbi ne ta yi alwala wannan kuma yana nuna cewa ba wajibi ba ne babatun minka yana ba wajibi ba ne don mutum ya shafi hannunsa ko ya shafi kafarsa ko cinyarsa ai ba a cewa ya sake alwala to annabi ya kwatanta shafar gaba da wannan saboda haka sai suka ɗauki abin da ya zo a cikin hadisin busra yana nuna istihbab ne to mustahabbi ne wannan kuma yana nuna cewa ba wajibi ba ne wasu kuma daga cikin malamai sai suka ɗauki hadisin busra akan yana nuna wajabci suka ɗauki hadisin falk ibn ali akan yana nuna cewa wato a yanayin da akwai yanayin da alwala take zama wajibi akwai yanayin da ta take zama wajibi ba hadisin busra ya nuna wajabci shine lokacin da mutum ya shafi gabansa da sha'awa ya shafe shi da sha'awa to wannan sai sai ya sake alwala wancan kuma hadisin ah, talq ibn ali yana nuna cewa mutum yayin da ya shafa gabansa ba da niyyar alwala ba kamar ba da niyyar sha'awa ba kamar mutum da yake yake wanka yana wanke jikinsa hannun sai biyu ta kan gabansa yana da alwala shi to alwalarsa bata warware ba saboda ai an kwatanta shafar da shafar wata gaba ko wani bangare na jikinka ba mutumin da zai shafa jikinsa ya shafa hannunsa ko kafarsa da sha'awa to haka nan ma in ya shafa gabansa ba da sha'awa ba shi ma ba zai warware masu alwala ba amma in ya yi nufi sha'awa ya same ta ko bai same ta ba zai sake alwala wanda wasu malamai haka suka fassara hadisin busra wancan kuma suka ɗauka akan wanda ya shafa gabansa ba da niyyar sha'awa ba kuma bai samu sha'awar ba to wannan shine maganganun malamai magana dai a dunkule kamar da shekul islam ya tafi a kai cewa hadisin talq yana nuna cewa alwala ba ta zama wajibi ba amma hadisin busra yana nuna alwalan mustahabbi ce saurakan mutum mutum ya alwalar ya fita daga sabani da wanda zai ce ba sai ya sake ba da wanda zai ce ya sake dukkaninsu sun yarda din an sake din ba laifi aka yi ba ka sake alwalar yana taimakawa wajen mutum ya fita daga sabani to sai wanda yake ce malam <clears throat> menene hukuncin wani tsari da mutane suke bi a shafin sada zumunta na facebook wanda yake nuna mutum me zai faru a rayuwarsa bayan wasu shekaru domin ya ji wasu na cewa kamar hakan bokanci ne shi wanda ya yi hakan kamar ya ji gurin boka kenan in har ya kudirce cewa facebook din yana iya gaya masa abin da zai faru wannan wannan shine bokanci daman bokanci shine a gaya maka wani abu wanda zai faru nan gaba bai faru ba a ce maka ana tsammanin kaza wato ana ana ana ganin kaza zai faru da kai kaza zai faru da kai ta kowace hanya aka bi ta hanyar facebook ne ko ta hanyar buga kasa ko ta hanyar dukkan ko ta hanya kowace hanya ce inda za ta baka labarin gaibu kuma ka karba wannan ka yadda da bokanci saboda ka ba shi da wani amfani kuma hanya ce ta a tsora mutane akan harkar bokanci din harkar mutum ya rika faɗar abin da wato wasu sarkatun da facebook na wasu ne suka zauna suka tsara shi duk wasu bayanai da zai bayyana bayanai ne da an riga an shigar da su a cikin na'ura a kawai illa iyaka an bata wasu alamomi ne in ta ga alama kaza kaza cikin bayanan ka ta fito maka da sakamako irin kaza in ta ga alama kaza kaza ta fito maka da sakamako iri kaza daman za a gina shi ne akan waɗannan alamomi tun da shi facebook a karan kansa ba shi yake wani abu ba duk mutane ne suke zaunawa duk su shigar da waɗannan bayanai a cikin na'urarsu yayin da kai kuma ka shigar da naka bayanai to daman kowane bayani sun sa masa sun sa masa rumus akwai symbols da suke nuna iri bayani in ya zama ya kunshi kaza da kaza da kaza sunan sunan wata ne sunan kwanakin eh, rana ne eh, sunan abin eh, lambobi ne na lissafi kowanne an riga an sanya in ya kunshi kaza da kaza to a fitar da result iri kaza in ya kunshi kaza da kaza a fitar da result iri kaza sawa'un sun gina shi akan ilimin taurarin ne ko kuma a sun gina shi kawai bisa abin da suka ga dama duka dai abu guda yake bayarwa shine ana baka labarin wani abu na gaibi wanda kuma babu wanda ya san abin da zai faru gobe ba ma ta dari nafsin ma za ta babu wani rai da ya san me zai samu gobe ba gobe wannan ba wai yana nufin goban abin da yana nufin abin da yake gabanka zaka amfani da gobe ana nufin mustaqbal abin da yake gabanka Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin eh, Allah ce ya ko waɗanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah ku kiyaye dokokin Allah sannan kowane rai ya duba ya ga me yayi don gobe ana nufin ranar alkiyama kaga ai ba gobe mai zuwa ba goban ana nufin ranar alkiyama da take nan tafi wala ta kula na lishayin inni fa'ilin zalika gadan illa an yasha Allah gadan anan ba yana nufin sai in gobe bane yanzu nan da awa daya kada ka ce zan yi kaza sai ka ce insha Allah awa daya din da za ta zo nan gaba su tana cikin gadan din da Allah yake nufi ba wai an yadda ka ce zan yi abu in an jima nan da awa daya ko minti talatin kakka ce insha Allah ba sai in ya kai gobe ne za ka ce insha Allah a'a wannan gadan dai ana nufin ana nufin mustaqbal ana nufin abin da ke gaba da kai wanda bai kasance ya zo ba to duk wani abin da zai kasance a gaba Allah ce dan adam bai san me zai samu ba to kuma wani ya zo ya zauna ya shirya maka na'ura ya nuna maka cewa zaka samu wannan abin kuma ka yadda ko alal akalla ka rika jin cewa akwai yiwuwar haka ta zama gaskiya wannan bai dace ba ta sai shi kuma wannan yake ce malam mutum ne yake da mata da ba ta jin magana sa duk abin da take so sai ta yi ko wato sai ta yi ko da ya hana ta sai dai in ta samu damar yin ba duk abin da ya ga ta yi ba daidai ba yakan tambaye ta sosai ta shirya karya domin karya mata faɗa yace kuma galibi maganin nata ma karya idan ma karya ta bayyana sai ta sake wata domin ta kare kanta to sakamakon haka sai ya sa mata ido baya mata gyaran ma baki ɗaya Ah, wato dai na ganin da abin da ta yi daidai ko ba daidai ba yake kyale ah, ta ba tare da ya masa magana ba shine ke tambaya idan ta yi wani abu ya saba wa Allah a hakan za a kama shi a kai ranar alkiyama da kula da ita yana hannunsa ah, ba zai ce a daina gaya mata gaskiya ba saboda tana masa ƙarya don mutum kana tare da shi ya maka ƙarya wannan ba zai hana ka ci gaba da gaya masa gaskiya ba ka ci gaba da gaya masa gaskiya a ci gaba da yi masa wa'azi ba a sani ba wataƙila ko a can ƙarshe ya farfado ya gane abin da yake ina hadari ne ba shi da kyau ya dawo ya yarda saboda haka tunda har Allah ya haɗa zaman ku da ita kuna tare to bai kamata ka kawar da kai daga abin da kake gani na ta na kurakurai ba ko na laifuffuka ka ce ai jiya ka gaya mata shekaran jiya ka gaya mata ko ka daɗe kana gaya mata ba ta ɗauka na haka ta je ma ta yi abin da ta ga dama a'a ka ci gaba da gaya mata kuma ka ci gaba da tsoratar da ita Allah ka ci gaba da jan hankalinta sai aka yi sa'a sai ka ga ƙarshe daga ƙarshe sai ka ga kuma ta dawo ta gane abin da take yi ta abin nan sa kaka kosa kaka gaji tunda har kuna tare yau da ce ba tare kuke ba labari ake kawo maka ka je ka samu mutum ka yi masa bayani sau ɗaya sau biyu wannan ka iya cewa ka gaji amma kuna tare ya kamata ka ci gaba da nusantar da ita to sai sako na gaba wanda yake cewa malam shin sharaɗi ne sai mutum ya mallaki gidan kansa aikin hajji ya zama wajibi a kansa kuma wane ne aikin hajjin yake zama wajibin a kansa aikin hajji yana zama wajibi ga wanda ya mallaki guzuri wanda zai je ya aikin hajjin a da can guzuri ake magana zai sai shi abinci har ya je ya dawo wasu suna tafiya a ƙasa wasu suna tafiya akan abun hawa su raƙuman su wasu suna tafiya akan abun hawa na haya amma dai abin da ake bukata ya zama ya mallaki guziri ya mallaki abin da zai hau ya tafi to wannan a da kusan waɗannan su ne abin da ake sai kuma lafiyar jikinsa da ikon da yake da shi na ya iya yin aikin hajji tunda aikin hajji wani aiki ne da yana bukatar isasshiyar lafiya akalla dai zaka iya wannan zirga-zirgar da ake bukatar ka yi ba a kwanci kake ba ka lafiya ba to wannan su ne abin da ake bukata a lokacin kafin a ce hajji ya zama wajibi a kan mutum to amma yanzu abubuwa sun karu a sama da da yanzu abubuwa sun karu na tafiya ba a ƙasa ake yi ba sai an hau jirgi sai an sayi tikiti sai an yi biza sai kuma Allah ya sa ma ka faɗo cikin waɗanda aka yarda su je daga ƙasar a shekarar kana yau ka mallaki abin da kake iya komai na aikin hajji amma kuma ya zo baka samu kujera ba duk wannan ana la'akari da su ba a cewa ka zama mai laifi tun da har baka samu kujera ka tabbatar da wannan ba ikon ka bane a da can ba bukatar sai an ba da izini ko an kayyade adadi mutane suna tafiya daga ko ina a duniya in sun tashi hajji matukar dai sun mallaki abin da za su je hajji amma sai kasar saudiya ta ba ku kwata ɗinku iya adadin da aka yadda kasar ku ta zo da suna na alhazai kuma an ba ku komai wanda sai da izini za ku yi shi an ba ku biza da sauransu so duk waɗannan yanzu sun shiga cikin abin da ake cewa al wanda a da can ba sa ciki amma yanzu suna ciki wanda duk ya mallaki abubuwan nan amma Saudiya ta ki ba shi biza bai da istirba'a ko kuma ya kasa samun jirgi ko kuma kasa samun sunansa cikin waɗanda za su tafi duk baya da abin abinda ake nufi mutum ya samu abin da zai kai shi ya dawo da shi lafiya in ya mallaki abin da zai ce sha a gidansa kenan idan ya zanto yana da kuɗin amma yana buƙatar shi a cinsa da shansa ko na iyalinsa ko asibiti ko karatu makarantu yanzu ba kamar da ba kana da kuɗi a ka karatu so kana da kuɗin amma waɗannan buƙatun suna gabanka hajji ba zama wajibi a kanka kana da kuɗi da za ka iya sayan tikiti ka biya kuɗin hajji ka je ka dawo amma kuma in ka kashe wannan iyalanka su zauna da yunwa za ka tafi ka dawo ma ba ka da abin da za ka ajiye musu na abinci ko kuma a gidan haya kake gidan hayan nan kullum ana sako ka gaba kana buƙatar ka mallaki haya sai ka samu kuɗi zai iya kai ka haji amma kuma kana buƙatar gida ba zama wajibi a kanka idan mutum ya je ya yi a haka hajjinsa ta yi ba wai ya yi laifi ba amma kuma wajibin da yake kansa na wannan lokacin wanda shi baya buƙatar jinkirtawa to wannan ne ya kamata ya gabatar ya mallaki abin da ya zama bukata ce ta larura tare da shi ko da kuwa kudin sun kai su je haji sai da in ya zan zai iya biyan bukatar su ta larura ko yana zaune a gidan hayar da ba daga masa hankali ba kuma yana jin daɗin zamansa da ya mallaki kudin da zai iya zuwa haji zai iya zuwa haji ba a cewa dole sai ya sayi gida sannan ya tafi haji ta sai wannan shi kuma yake ce malam tambayar sa ita ce shi zai iya sunkuyawa ya kashe wayarsa idan tana ringi a ƙasa shi kuma yana tsaye yana cikin sallah ah, na farko dai yana da kyau ga wanda zai yi sallah ya kawar da dukkan abin da zai kawo masa wato rashin khushu'i ko kuma rashin nutsuwa a cikin sallarsa daga ciki har da waya ko ya sa a silent ko kuma ya kashe ta gaba ɗaya in ya gama sallar sai ya kunna ah, in har ya zanto ya manta bai kashe ba tana ƙasa sai aka bugo waya bugo wayan nan ya zanto za ta iya ɓata masa sallah ila ya sanya wani sauti sautin nan kuma mai ƙara ne zai iya rikita masa sallah ya lalata sallarsa to don ya tsuguna ya kashe wannan babu komai saboda ya da alaka da gyaran sallarsa duk motsin da yake da alaƙa da gyaran sallah wannan baya ya lalata sallah ah, ko da ya yi yawa amma in ya zanto ɗan ƙara ne za ta yi ta mutu ya ci gaba da sallarsa ba tare da ya samu matsala a cikin sallarsa ba to kada ya ce zai kashe ta sai ya bar ta ta yi ta mutu tunda wanda yake bugo wannan in ya bugo ya ji babu abin da dole ta gama abin da take ta mutu in ya zanto karan nan ba kara ne da za ta shigar masa da wato wato za ba ta basa mata sallah ba ko ta rikirkita masa lissafi to yana iya barin ta ta gama sannan ya abin nan sani ya ci gaba da sallarsa ko kuma a'a in ya zanto za ta rikita masa sallah ko ta bata masa sallah ko ta hana shi ma nutsuwa a cikin sallah to yana iya kashe ta domin samun gyaran sallarsa wannan babu komai a cikin yin hakan to sai shi kuma wannan mai tambayar yake cewa malam menene hukuncin mabarata masu yin bara da suna annabi sallallahu alaihi wasallam shin duk lokacin da suke bara sai mutum ya yi salati ko kuwa sau ɗaya kawai mutum zai yi to na farko dai bara ba wani abu bane da musulunci yake son shi ba a son bara musulunci yana son kowa ya dogara da wato da kansa ya nemi sana'ari, kai ya zauna sai da rika roƙon mutane suna bashi wannan ba daidai bane a musulunci da sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta yati yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm bara ba za ta kyale ɗayanku ba har sai ya zo na gobe kiyama babu tsokan nama a fuskarsa da haka bara ba abu ne da ake so ba bara wani abu ne da yake kasancewa a wasu lokuta na larura mutum yana cikin wani matsatsi wata damuwa babu kuma yadda zai ya buga ya raya to wannan babu laifi don ya je ya gaya ma wanda yake bukata ya taimake shi ya gaya masa su ya taimaka masa wannan ba laifi ba ne amma mutum ya maida ita sana'a ita ce kullum zai rika fita yana yi wannan ba daidai ba ne ba a san wannan kuma ita bara abin da ake bukata ko da aka roƙi mutum ba sai ka karanta wasu baitoci na yaban annabi ko ka zo ka yi ta masa wannan wani abu ne na al'adar mu da ta bara an da ta sana'a saboda a zo a yi ta karanta maka gangan wa'azu eh, ko waƙoƙin aliyu na mange ko ko a karanta maka alburda ko ishiriniya ko wata daga cikin waƙoƙi da ake yaban annabi da su kai kuma saboda an yaba annabi ka ɗauka ka bayar shi annabi cewa ka ai bar yaban annabin shine ka yi abin da yace ka bar abin da yace ka bari in kana yin bara kame da ta sana'a to wannan yaban annabin da kake yi ba mahallinsa bane ne yaban annabi kai baka bi annabin ba kuma ka zo kana faɗar annabi a baki sau da ka asali ba a san wai in mutum zai bara je karanta wasu tuci ba na a ce salatin annabi ya waje ba akan wanda ya je yana masa bara ko bai waje ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana so da sanda aka kira sa kai masa salati amma ba wai shi ka mai bara ba kuma yazo ya ta yin bara a gaban ka in zaka bashi ka bashi in baka bashi baka sallame shi sai shi kuma ne ke ce malam mutum ne ya kasance na aikata zunubi kuma yana yin istighfari amma kuma ya kasa dainawa wani lokacin yakan kai wata shida ma bai aikata wannan laifin ba wani lokacin kuma yana aikatawa ransa baya su har daga baya ringa da na sani ya kuma tuba ya hakan yana nufin kenan Allah ba zai karɓi tubansa ba na farko dai mutumin da yake laifi yana da kyau ya tuba tubansa ba shine istighfari ba tuba ya tuba ya koma ga Allah istighfari shine kana abinda da baka san kana yi ba kana ci ubangiji ya gafarta maka wannan kana yin laifi baka yin laifi akwai bukatar kai istighfari amma akwai tuba tuba shine kana laifi ka bar laifin kuma kai tunanin ba za ka sake komawa ba ka kyautata ka tare da tunanin ba za ka sake koma ba wannan shine tuba wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilai thumma tubu ilai ku nemi gafarar ubangi sannan ku tuba kaga shi akwai neman gafara akwai kuma tuba ku tuba zuwa gare shi ya ayyuhallazina amanu tubo ilallahi allahi taubatan nasuha ya ku wanda suka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya malamai suka ce tuba ta gaskiya ita ce tubar da mutum ya yi ta daga zuci kuma da niyyar ba zai sake ba ya yi ta daga zuci da niyyar ba zai sake ba wannan ita ce taubatan nasuha amma kai tubar da kai na ji a ranka gobe za ka kuma komawa ba tare da kulla wato da da kulla kudirin ba za ka sake ba kana jin gobe zan sake wannan ba tuba ce nasuha ba tuba ce ta gaskiya bahaushe yana kiran tuban muzuru wannan ba ba karɓaɓɓiya ba ce a gurin Allah saboda ka ce zan yi laifi don in istighfari a'a in kai laifi ba a ce mutum baya laifi amma in yayi laifi baya tsayawa ya doge ci gaba da wannan laifin walazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun kaga Allah ce wa lam yusirru ala ma fa'alu ba sa dogewa akan abin da suka aikata wahum ya alamuna suna sani ila za su iya yin bisa kuskure su bisa mantuwa amma suna sani ba za su yi ba ya kamata tun farko wannan tuban za ka yi shaidan baya kyale dan adam ko da ya tuba ko bai tuba ba shaidan yana bibiyarsa domin wani wani fada ne da yake san lalle sai yayi nasara akan dan adam tun farko haka ya yi alkawari gaban ubangiji subhanahu wataala wata alhadar rantsuwa cewa ba zai kyale dan adam ya huta ba zai kyale shi ya huta ba zai yi tilfin mala'ati yannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin sai sai ya zo wa dan adam ta gaba ta baya ta sama wato ta ƙasa min bayni aydihim ta gaban su wa an aymanihim ko ta daman su wa an shama'ilihim ko ta hagun su wa la tajidu aktharahum shakirin ce ba za ka taɓa samun mafi yawancinsu suna maka godiya ba sauraka wannan alkawari ya ci yayi abin nan a ra'altaka hadha alladhi karramta alayya da in akhartani ila yawm alqiyamati la ahtani kanna dhurriyatahu illa qalila haka haka ita cika baki gaban ubangiji ubangiji kuma ya bashi wannan dama dan ya zama wujen raba ga bayan Allah saboda haka ko da mutum ya tuba shi dan ba zai kyale shi ba ka in har ya kuma yin nasara a kansa to nan da nan ya kuma dawowa wallazina taqaw idza innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun to wanda suke da takawa wato wanda suka yi idan shaiɗan ya shafe su da wani abu na laifi tadhakkaru sai nan da nan su wa'azantu su dawo hayyacin su fa idza sun dawo hayyacin suna gani tar suna ganin abin da suka yi ba daidai bane kuma suna koma ga Allah da tuba saboda ka wannan shi ne abin da ya kamata ka yi duk sanda mutum ya yi laifi ya tuba Allah yana gafarta masa duk sanda zai yi laifi ya tuba ubangiji zai gafarta masa matukar da tuban nan ta gaskiya ce ba tuba ne ta zuwa masuru ba قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله تيكتي يا كوباينا وأن سكي يوي تسابا الله أكن, أكن كنسو la taqnatu min rahmatillah kada ku fitar da tsammani daga samun rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an lalle Allah yana gafarta dukkanin zunubai ma'ana yana karɓar tuban wanda ya tuba inna huwal ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai kamar Allah ya saka alkai masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ka shirin a wannan lokaci sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook ta madadin shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar jalemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda a shi yake ba mu dama domin amsa waɗannan tambayi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamalwar shirin ana idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh